وجورا أو وجر ما يتبع ما جر ومن رأى في الاتباع رأى في الاتباع المحلى فحى nasbin da nasba yan an raba shi ga fa'ili ne aw bi ko da raba yan an raba shi ga maquli ba'da jarrihi bayan jarra ta ga allazi uliba lahu wanda an raba shi ga rai idan ka raba masdari to ɗayan biyu ne ko dai ka raba masdari ga fa'ilin shi ko ka raba shi ga maquli ne ka ce bugun ka zaidu ko bugun zaidu kai dole dai haka bugun da kawa zaidu ko da ya yi ma to in an ka raba shi ga wanda ya yi aiki an raba shi ga fa'ili ke to sai a rasanci makuli in an raba shi ga makuli wanda an kawa aiki shi an ka jingina mashi to sai a ci fa'ili sai a ce larbuka zaida in kai ka bugi zaidu ko larbuka zaidu in zai ya bugi shi akamil bi nasbin au bi rad'in amala bayan ya jaranci wanda an karaba shi gare ya ce yulabul mazdaru akan raba mazdari ilal fa'il zuwa ga fa'il fa ya sai shi wa fa'ilin jarra sun bayan sibul makula sannan shi zanci makuli na hau kamar ka ce a jibtu na yi mamaki min da zaidinil asala daga shan zai da zuma kaga sai da fa'ili nan don shi a share asalu ita an makula don ita an masharu. to sai a nasance ta shurbe zaidin al'asala wa ilil mafuli sannan hakan raba mazari zuwa ga mafuli sun mai rufa ulfa'il sai a rabance fa'il na hau kama a jibti min shurbil asali zaidun na yi mamakin shan zuma zaidun wa mehu yana daga ciki kaunuhu cewa mawaƙi. تمشي يدا على صاي كل حاجرة نبي راهي ميتون كاكم سياريه taguwa ta tashi ga misalta ya ce ya daha hannuwanta wato kafafunta na gaba tamfi na kore alhasa tsakuwa in tattake tsakuwa tana jifa da ita ki kulle hajjaratin ga dukkan girshin rana in tana tafiya da rana tsaka kafafunta na gaba suna watsi da tsakuwa na biyar da rahi kan kadu sayari irin yadda binciken yan canji ka kore wasu da dirhamai su cewa gaba ta kwarai ta baje guda irin wani aka jiha da na jago yan hancin musu ba ka taka jefa tsakuwa in tattakai da tashin zai to cewa na biyar da rahi mai tankadu tankadu masdari na na naƙidu na kadi kun sa ce yuqadu ko to tun da mazari ne an ce nabiyu da ne an jingina nabiyu shi ma masdari ne na nafayan fi nabiya an jingina shiga da rahiyu to sai an karafanci tankadu wai wada binciken su ke kore dirhamai yanzu dirhamai an maguli an raba nabiyu wanda yake masdari na ga maguli yanzu tankado zai raba shi ne fa'i an lura ko walaisa hadha sani mahsusan bil lalura wannan na biyu bai ke buga lalura waka ba kawai kakka dauka lalura waka ta sayayya haka ko babu lalura ko ga nashari ko ga nazmi ana iya yin haka khilafan li ba'dihum sabanin sashin su ce lalura waka waje ilimin an sanya daga ciki ne hu ta'ala cewa Allah walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila wa uriba min an yi irabin man din ga na manista da'a fa'ilan cewa fa'ili ne saboda hajji masdariya to tun da hijjul baiti masdari na shi hijju an ratsa shi ga baitu da an makuli man yanzu ita a fa'ili man din nan ta manista da'a an ratsa masdari ga makuli kenan man din muhallin ita ke yanzu alal fa'ili ya yake amma wa da an yi raddin wannan magana bi annahu yasirul ma'ana cewa ma'ana za ta kasance walillahi ala jami'in nasi an yahujjal baita al-mustaqim to tunda haka an ma'ana ya wajaba ga duk mutane su yi hajjin daki don Allah amma wanda ya samu iko to yanzu mustaqi ba dalili laysa kazalika da haka bai zan haka ba wa man kenan man dan gaba da lomba dalita minan nasu daga nasu wasu sun yi raddi da haka wata kadiru abinda an nan kaddare walillahi alam nas mustabi'in hajjul bait hajjul bait hajjin daki wajaba alam nas ya wajaba ga mutane mustabi'in ba ku samu ikon sai ya zamba da ligana lillahi don Allah wakila kuma an ce man din da ne labari an ka shahi wata kadiru man istada an yankun wanda ya samu iko daga cikin ku yana bisa gare shi fa alaihi shi Allah bari sai an ga shahi wato fa alaihi zalik wai lahul manzaru ailan kuma ana rafa manzari ila zarshi zuwa ga zarashi su mai rafa'ul fa'ila kuma sharab an fa'il wayan sibal maquli yana zance maquli na hawa kamar kace ajibtu nayi mamaki min larbil yawmi zaidun amra min larbil yawmi zaidun amra yau wadannan da an zarahi yanzu shi an karaba manzari gare zaidu da an fa'ili shi na nan da rab'a ce ta fa'ili amrun an mafuli shi na nan mansubi ne alal mafuliyati wa Jura an kuma jarranci ma ya taba abinda ka biyan ma jurra abinda an ka jarrata kun san tabi'i ɗayan hudu ne na ati lita takidi to in an karaba mazdari ga fa'ili sai yayi jarra to sai ka dawo kana son ka sifanta majarurin to ita wannan sifar tana tahowa da raba kiyaye muhalli tun da dama muhallin rabi shi ke fa'ili na raba ta ta yi mai jara ko ko ka yi mai jara ka kiyaye lamsin an lura ko shi na ce an jaranci abin da ya biyo abin da an ka jaranta wa man ra'a kuma wanda ya kiyaye almuhalla muhalli ya lura da cewa abin ga muhallin rabi shi ke ilaha ta ta yi mai jara sai yawa sifa ta yi rab'a to fa hasani ya kyauta ta hil itibari ga fi idza ulifa al-masdaru an karaba masdari ila al zuwa ga fa'il to fa fa'iluhu fa'ilin nan na shekuna zai zama sharuran abin wajen ranar ga lafzi saboda ilaha amma an ai abin wa rab'a na muhallin ga muhalli dan muhallin rabbi shi ke alal fail yace to fa ya cuzu itabi'i ya halatta ga abin da ya bi shi min sifati nasiha wal adafi da adafi wa gairi kuma da wani su shine badali da takidi to ya halatta mura'atul lafzi kiyaye lafzi sai a yi jara don lura da lafzin wa mura'atul muhalli kuma kiyaye muhalli shi na halatta fa yarhu sai ayi rab'a akan cewa muhallin rabbi ne fata kula sai kace ajibtu na ai mamaki min shurbi zaidin daga shan zaidu azzarifu ko azzarifi tunda zarifu sifar zaidu ce to kana iya daukar tunda zaidu muhallin rabbi shike inda babu ilaha sai ka lura da muhalli sai ka ce zarifu ko ko tunda yanzu majarurin nabil ilaqat sai ka lura da lafzin sai ka ce zarifi shurbi zaidin shan zaidu azzarifi mai tsarki ko azzarifi wa min ittiba'ihi al-muhalla akwai daga inda an kabi sai ga muhalli kauluhu cewa mawaki hatta tahajara fi rawahi wa hajaha talabul ma'aqib haqqul mazlum yace hatta hatta hajara ya digir shin rana cirrawa shi ga maraita ya bi rana wadda zai koma wa haja hayan motsar da ita jaki na abin da jaka ya ce ya bi girshin rana ga maraita ta ya motsar da ita ma'ana ya zabura shaitan dan na ballin mu'akif irin bidat mai taƙibi mai taƙibi wanda ka biɗa haƙƙi ne in an kasa yana shi a shi ne Allah ke lamu a ƙibal hukumi dage ka biyatta irin neman mai biya haƙi ga haƙahu haƙi ne almazalumu mazalumu sifan mu'akkibi to an raba manzari ga mu'akkibi an ce talabal mu'akkibi haƙahu irin yadda mai dagewa ka da haƙi ne almazalumu sai ya yi raba ga mazalumu saboda sifan mu'akkibi na ga mu'akkibi ko ga lafzi majaruri na don raba manzari ga shi amma tunda da muhallin rabi shike sai an ka kiyaye muhalli an kai raba ba ai yi lura da lafazi ba shine ce fara fa al mazaluma sai ya rabanci mazaluma li kaunihi na atan lil mu'aqqibi saboda zama ne sifan mu'aqqibi al muhalli akan lura da muhallin rabi shi mu'aqqibi yake fa idza ulifa in ku an karafa mazari ila maqul zuwa ga maquli fa huwa majrur shi ma maqulin jarra za a yi mai lafzan ga lafzi amma ai mansubi na muhallan ga muhalli ko ga daraja wurin nan ba shi to fa ya juzu ailan shi tabi'i shi ma ya halatta ga abin da ya biyo shi na sifa ko adahi mura'atul lafzi kiyaye lafzi yana halatta wal muhalli kuma kiyaye muhalli shi na halatta sai a yi jarra ko nazba in an yi nazba an lura da muhalli tun da makuli na muhallin nazbi shi in ko an yi jarra an lura da lafzi ne na jarrar da an kai mai don raba wa min mura'atul muhalli akwai daga wurin da an ka kiyaye muhalli an kai nazba kauluhu cewa mawaki قد كنت داينت بها حسانا محابة الإبلاس قلانا قد كنت na نازن داينت بها حسانا ناي مسنيا باشي دا حسان bashi shi ka biya hasanu sai ya gane da abu sai ya amsa ya ce to na yi kurkurin bashin da shi da ita mahafatar iblasu don tsoron kashi shi talauci walle yana koko ya yi kwanke biyan bashi layu ne yana na ce ka ce layyul kani wanda adda ya kwange ya bai zulhun zalunci ne to shi ne ce na yi musanyar bashi da shi na karbi wakka tsoron kada ya talauce ko ko ya yi kwange ya biya to kaga la yana ma'adufin na ala mahallin iblas mahafatar iblas ya ce walle ne ba ya ce walle ga gashi ada hira ga iblasi kuma iblasi jara gare ga lafi amma saboda mahallin nazi shi about that.